Tarihin Afirka Jama'a Barkan mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ranar 6 ga watan Afrilu na 1984 harbe-harbe sun barki a babban birnin kasar wato yawundi inda a wannan rana al'umma ta shiga rudani sakamakon zirga-zirgar motocin yaƙi da manyan makamai bai da shin ƙara harbe-harben bindigogi masu sarrafa kansu haka ma da na atileri cikin ƙanƙanin lokaci dakarun da ke biyayya ga gwamnati suka samu nasarar murƙushe masu yunkurin juyin mulki daga nan ne fa aka fara kame-kamen sojoji musamman 'yan asalin arewacin ƙasar yankin da tsohon shugaban ƙasa amadu Ahijo ya fito wannan lamari marasa daɗi ya sa an fara zargin tsohon shugaban ƙasar cewa yana da hannu a wannan makarkashiya. wannan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya kasance silar yanke duk wata alaƙa tsakanin ahijo da kuma folbiya an yanke wa ahijo hukuncin kisa duk da cewa baya kasar yana faransa inda yake hutu tare da iyalansa ahijo da ya sha rantsuwar cewa bai da hannun cikin wannan yunkuri na kifar da gwamnatin biya zai fuskanci wulakanci da makaskanci daga magabatan ƙasar ta kamaru wannan kuwa sakamakon janye fasfot ɗinsa da sauran takardu na balaguro haka ma na makusantansa sannan aka kwace kadarorinsa an ƙwace duk wani abu da ya mallaka na matarsa da ma na 'ya'yansa wasu kafafen yaɗa labarai ma sun zargi tsohon shugaban da sace makudan kuɗaɗe inda ake yada cewa ya aje kuɗaɗe ne a bankunan ƙasashen waje musamman ƙasar Swiss. Jaridu da yawa ne suka yayata wannan labari ko kuma jita-jita. ga abin da Germain Ahijo ke cewa akan wannan batu. Suna cewa Ahijo ya ɗauki kuɗi. Kowa ya sani cewa shugaban ƙasa baya zuwa da kansa ya ajiye kuɗi, sai dai ya tura wasu. Da a ce ya ɗauka, tabbas za a samu wani daga cikinsu da zai faɗa. Kuma bayan mun bar ƙasar, ya kamata a ce sun yi bincike cikin takardun da ya bari idan sun ga wani abu mai kama da sata sai su gabatar da shi a matsayin hujja ko sun ki ko sun so Ahija ne ya sa kamar ta yi arziki abin da ke gabansa kyautata wa rayuwar al'ummar kamaru sai dai ya manta da kansa bai saci kuɗi ba kamar yadda wasu ke zato Ahija na ganin shugabancin ƙasa bautawa al'umma ne ina sanar da ku cewa ni ma tunani na kenan ban taba tsammanin cewa abin zai kasance haka ba ai da na ce ya kwashi kuɗi da yawa <laughs> Abin da zan iya ce maku kenan. da muka isa birnin Dakar da yake nakan yawan ziyarci kasar sosai sai na ga sanarwar sayar da wani karamin gida na buƙace shi da ya saya daga bisani ya nemi izinin shugaba Sengo cewa yana son yin bene hawa biyu wannan gini ne muka gyara ka ji abin da muka tsira da shi kenan. Philip Gayyar wanda ya rubuta tarihin Ahijo Me za ka ce a nan? Lalle Ahijo ya mallaki gidaje da gonaki Duk da cewa shugabanni a Afirka na da albashi mai tsoka, kowa ya san ai yana da albashi da alawus. Idan aka yi la'akari da kusan shekaru 25 da biyar da ya share yana mulki, dole ya tanadi ko yin ajiyar da za ta ba shi damar samun wasu kadarori. Dukiyar da ya mallaka ko shakka babu ya same ta ne ta hanyar halas. Wannan yankon juyin mulki da bai yi nasara ba, ya sake tada muhawara akan ainihin dalilin da suka sa Ahijo ya bar kasar. Wasu na ɗiga ayar tambaya da cewa anya kuwa Ahijo ya bar kasar ne don raɗin kansa. Wata jita-jitar na cewa likitansa ɗan Faransa ya tilasta masa yin murabus. Likitan wanda ke aiki da hukumar leƙen asirin Faransa ya nuna masa cewa dole ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa ko kuma ya samu taɓin hankali. Wannan hujja ce da sam bata dogara akan komai ba. sai dai abin na ci gaba da baiwa mutane mamaki a kan dalilan yin murabus ɗin shugaban idan aka lura da irin alfarmar da kuma kimar da wannan kushira ta shugabancin ƙasa da mutane da dama ke faɗi tashin ganin cewa sun same ta ko dai menene bayan yunkurin juyin mulkin da ake zargin sa da kitsawa yawancin mutane na ganin a na neman dawowa ne kan karagar mulkin kamaru emil darlenzin su tsohon shugaban kasar benin ne kuma amini ga tsohon shugaban wannan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba ya sake tada muhawara akan ainihin dalilin da suka sa Ahijo ya bar kasar. Wasu na ɗiga ayar tambaya da cewa anya kuwa Ahijo ya bar kasar ne don raɗin kansa. Wata jita na cewa likitansa ɗan Faransa ya tilasta masa yin murabus. Likitan wanda ke aiki da hukumar leƙen asirin Faransa ya nuna masa cewa dole ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasa ko kuma ya samu taɓin hankali. Wannan hujja ce da sam bata dogara akan komai ba. sai dai abin na ci gaba da baiwa mutane mamaki akan dalilan yin murabus ɗin shugaban idan aka lura da irin alfarmar da kuma kimar da wannan kushira ta shugabancin ƙasa da mutane da dama ke faɗi tashin ganin cewa sun same ta ko dai menene bayan yunkurin juyin mulkin da ake zargin sa da kitsawa yawancin mutane na ganin ahijo na neman dawowa ne kan karagar mulkin kamaru Emil su tsohon shugaban kasar Benin ne kuma amini ga tsohon shugaban. Kun san yadda Ahijo ya bar mulki? Mutane ne ke shaci faɗinsu kawai, babu likitan da ya ce masa ya yi murabus daga shugabancin ƙasa. Abin da na sani an ce masa ya rage aiki tare da miƙa ragamar wasu abubuwa ga mukarrabansa, haka kuma ya rika samun hutu. Lokacin da ya tafi, ya yi niyyar tafiya ne kawai. Pierre Mesmer tsohon firaministan ƙasar Faransa kuma wanda ya san ƙasar kamar sosai. Lokaci mai tsawo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a lokacin Ahijo na gudun hijira a nan Faransa. na zanta da shi ya nuna mani cewa baya da hannu cikin wannan lamari amma a tunanina ya so dawowa kan karagar mulki sai dai bai yi nasara ba. A shekarar 1984 Amadu Ahijo da ke ɗasawa sosai da tsohon shugaban Senegal Leopold Sedar Sangor ya koma birnin Dakar don ci gaba da rayuwa a can, inda yake da gida mallakinsa. A wannan lokaci ne kuma magabatan Kamaru suka cire sunansa daga wasu muhimman abubuwa na ƙasar, tare da ware duk wasu mukarraban tsohon shugaban daga madafan iko. An shiga wani yanayi na zaman ɗarɗar da kuma tuhume-tuhume waɗanda suka fi shan wahala cikin wannan yanayi su ne hafsoshin soji 'yan asalin yankin arewacin ƙasar yankin da ahijo ya fito ɗaruruwa ne aka yi wa kisan gilla a ɓoye ko aka aiki da su gidajen yarin ƙasar daban-daban germaine ahijo matar tsohon shugaban ta yi ƙarin haske a kai sojojin 'yan arewa suka fara cirewa don saka nasu daga nan ne watakila tunanin juyin mulki ya fara su ma bangaren fararen hula musamman ma'aikatan gwamnati hakan abin ya kasance a gare su Delphine Changa kuwa tsohuwar minista ce a lokacin Ahijo. A lokacin mun shiga wani hali na tsananin damuwa, ba zan ɓoye muku komai ba. A lokacin muna cikin wata babbar masifa ce, ko in ce bala'i na zargin juna. baka da ikon bayyana ra'ayinka ko kuma keɓewa da wani baka da ikon zama ɗan ba ruwana ko dai kana tare da masu mulki ko kuma kana tare da masu juyin mulki ni dai na tafi ne akan maganar da ahijo ya faɗa mani cewa in goya wa sabbin magabatan baya da da Daisela a lokacin shine babban daraktan kamfanin sufuri a cikin manyan birane wasu Sitik yana cikin waɗanda aka musgunawa kasancewarsa ɗan asalin yankin arewacin ƙasar kamaru abun ya faru ne ranar shida ga watan afrilu ni kuma an kama ni ranar goma ga watan afrilun 1984 ban fito daga gidan kaso ba sai watan afrilun 1991 bayan na share shekaru bakwai tsare ba tare da an yi min wani shari'a ko an zarge ni da wani laifi ba ina ganin cewa matsalolin da suka sa aka tsare ni kawai saboda ni dan arewa ne Na biyu kuma ina shugabancin kamfani a matsayina na ɗan arewa ba ni da wani mafita sai abin da Allah ya yi. Yayin bincike a gidana sun taras da buhun shinkafa na bukatar iyalin gidana sannan da busasshen kifi inda aka zarge ni da cewa wai na ajiye su ne don ciyar da sojojin da suka yi yunkurin juyan mulki. Aka ta zuwa ofishin 'yan sanda daga nan kuma sai gidan yari wani lokaci da dare ne ake buɗe inda ake tsare da mu sai a ɗauki mutane goma ko fiye da haka a je kai a yi musu kisan gilla ta hanyar harbewa a tsakiyar shekarun 1980 lokacin da ta tabbata cewa ahijo ya nemi mafaka wajen shugaban kasar senegal abdu baya samun labaran kasar kamaru sai ta kafafin yatsa labarai a lokacin ne 'yan kasar suka fara ganin halayen sabon shugaban kasar wato paul biya yayin taron kasa ko kuma kongre na jam'iyyar enc da ahisha ya kafa an rosa jam'iyyar tare da maye gurbinta da sabuwar jam'iyya mai suna rdpc sannu a hankali suna ahijo ya fara bacewa a fagen siyasar kasar ahijo zai yi rayuwar kunci a matsayinsa na ɗan gudun hijira a cikin yanayi na bazata domin kuwa san bai shirya hakan ba ga abin da matarsa germain ke cewa Tabbas, Ahija ya yi rayuwar kunci lokacin da muke gudun hijira, ba wai saboda abin duniya ba, kuma ya san cewa shi ɗan siyasa ne, kuma na iya faruwa, amma sam bai zaci cewa zai bar ƙasar kamar ba, a tunaninsa juyin mulki za a yi masa, ko dai a kashe shi. ko kuma a rike shi a matsayin fursuna amma batun cewa dole ne ya bar kasar har da iyalinsa bai taɓa irin wannan tunani ba ko a mafarki dole muka yarda da ƙaddara. sai dai a hijin na cikin bakin ciki da kuncin rayuwa saboda makomar kasar kamaru musamman karayar tattalin arziki da kasar ta fuskanta har ya kai ta zuwa cin bashi daga bankin duniya da hukumar lamani ta fmi wannan abu ya bakanta wa a rai har ya ce mani yaya suka yi har abin ya kai su ga cin bashi gaskiya ne saboda lokacin da muka baro kasar kamaru babu wata alama ta matsalar tattalin arziki Bonjour. La euh, Za mu buɗe labarun namu da sanar da ku cewa Allah yi wa tsohon shugaban ƙasar Kamaru Ahmadu Ahija rasuwa a birnin Dakar na ƙasar Senegal sakamakon cutar bugun zuciya. Da farko tashar mu ce ta fara bayar da labarin kafin gwamnatin ƙasar Kamaru ta sanar da euh, labarin ta hanyar wata takaitacciyar sanarwa da aka karanta euh, a kafafen yada labaran ƙasar a tsakiyar dare. ta hanyar rediyon rfi ne yawancin 'yan kasar kamaru suka samu labarin rasuwar amadu ahijo sakamakon cutar bugun zuciya ranar talatin ga watan nuwambar 1989 dama an fara mantawa da shi sakamakon soke hotunansa da sunayensa daga wasu muhimman abubuwa a kasar hatta a cikin littattafan makarantu an share sunansa birnin dakar na kasar senegal inda ya rasu ɗaruruwan manyan mutane 'yan siyasa da jami'an diflomasiyya ne ke kai da kawo a gidansa don yin ta'aziyya tsaffin shugabannin ƙasashe da jami'an diflomasiyya an samu halartar wasu daga tsaffin makarrabansa waɗanda suka yi wa gawarsa gaisuwa irin ta ban girma a ƙarshe sai dai wannan zance na rasuwar ahijo ko kaɗan baka jin sa a ƙasar kamaru hatta da ma'aikatan ofishin cikadancin ƙasar da kamaru da ke birnin dakar ba su halarci jana'izarsa ba duk da kokarin da shugaban senegal abdu diouf ya yi na tuntubar shugaban kamaru paul biya da nufin shirya mayar da gawarsa gida a ƙarshe dai a makabartar musulmi ta birnin dakar ne aka rufe ahijo germain ahijo matar tsohon shugaban. Ku tambayi Abdu babu wanda ya tambayi a tura gawar Ahiji zuwa Kamaru. Ma'aikatan ofishin jakadancin Kamaru da ke Dakar ba su halarci jana'izar ba. Ranar Alhamis ya rasu. Har zuwa Lahadi ranar da aka binne shi a makabartar Yob, shugaban Senegal Abdu Diop ya ce yana jiran Paul Biya ya kira shi akan batun mayar da gawar Ahiji Kamaru, amma Biya bai kira ba. Mu da ma ba mu tambayi cewa a mayar da gawarsa gida ba, saboda mai za mu tambaye su yanzu da aka share shekaru kusan goma sha shida. A shekarar 1992 iskar demokaradiyya ya so kaɗawa a kafaɗin duniya ciki har da ƙasar Kamaru. Suna Ahmadu Ahijo da ya ɓace tsawon shekaru ya farfaɗo a wuraren hirarrakin jama'a, balle a wajen tarurrukan siyasa. a bangaren jam'iyyun adawa da suka kasance waɗanda suka yi masa adawa a lokacin mulkinsa sun fara kira da a maido da martabobinsa da gwamnatin folbiya ta soke daga na aka fara ganin ya duka da atamfa masu ɗauke da hotunansa domin yayyafa ruwa ga rikicin siyasar ƙasar a wannan shekara ce majalisar dokokin ƙasar ta amince da wani kudirin doka don yin afuwa ga ahijo da duk waɗanda ake zargi da hannu cikin yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba sai dai gawar ahijo ta tsaya a ƙasar senegal Germaine Ahijo, matar tsohon shugaban. Ban ga komi ba daga cikin abubuwan da muka mallaka, kaf dukiyarmu sun rike ba tare da wani dalili ba. Sun ce ni da 'ya'yana wannan lamari bai shafe mu ba. Har sai da biya ya yi wa Hoppet alkawarin cewa ni da 'ya'yana zai sa a mayar mana abin da muka mallaka, amma abin ya ci tira. ko watakila kin fara tunanin nema wa mai gidanki alfarma domin a mayar da gawarsa gida? Ina shaida muku cewa ba a maida wa ahije girmansa ba kimarsa da martabarsa a matsayinsa na tsohon shugaban kasar kamaru duk da cewa mm. ban yi karatun doka ba amma a tunanina mayar masa da martaba ba ta hanyar jita-jita za a yi shi ba dole sai an yi a hukumance jama'ar kamar a kullum suna girmama a mm. kuma kullum suna tunawa da kuma begi saboda salon mulkinsa mm. gaskiya a hukumance ba a girmama a ba. A shekarar 1992, ƙungiyoyin da ke goyon bayan Ahijo da abokan tsohon shugaban ƙasar sun tashi tsaye haikan wajen gudanar da gwagwarmayar ganin an mayar iyalansa dukiyarsu da gwamnatin ƙasar ta kwace. A ƙarshe dai wata kotu ta ƙasar ce ta bayar da umarnin a mayar wa iyalansa ilahirin dukiyar da aka kwace masu. Muhammadu Ahijo kana a matsayin babba ko kuma in ce uba ga sauran danginka. Anya kuwa an mayar muku da dukiyoyinku? Lalle an mayar mana da gidaje da gonaki. da ke cikin halin lalacewa sauran kayayyakin kuwa duk an sace. Sharman Ahijo, wani ƙarin haske zaki yi a kai? Maganar da nake da ku yanzu ba ni da fasfot na ƙasar Kamaru, haka 'ya'yana. na uku ke makaranta, har yau ba su san su ta ainihi ba, ba su taɓa sanya su a kamar ba. Muna rayuwa ne kawai kamar yadda yanayi ya zo mana. A duk shekara idan ranar rasuwar Ahiju ta zagayo, mutane da dama ne ke zuwa bakin kabarinsa a birnin Dakar na kasar Senegal don nuna alhininsu, tare da tafka muhawara a kan yaushe ne za a mayar da gawarsa a gida kamaru. Ra'ayoyi dai sun bambanta akan wannan batu. Delphine Changa tsohuwar minista ce a lokacin mulkin Ahijo. Mai dogawar Ahijo gida Kamaru tabbas zai sake haɗa kan 'yan ƙasar da ke rarrabe duk abin da ake cewa a kansa. Ahijo ba mutum ne marasa kirki ko mai keta kamar yadda wasu ke tunani ba. Wasu na bayar da labarinsa kamar dai wani fir'auna ko wani dodo da ake tsoro. Yanayin da ya yi mulki da a ce wasu ne to ko shakka babu da sun yi kama karyar fiye da shi. Mutane na da saurin mantuwa kuma ba su duba tarihi ko su waiwayi baya domin tunawa da matsayin shugabannin da ke daukar wani mataki a cikin gaggawa da ya shafi makomar al'ummominsu. daukar mataki na da wuya sosai ga masu mulki, amma wani lokaci dole ne duk da rashin daɗinsa. Pierre Mesmer tsohon gwamnan Kamaru kafin samun 'yancin kan kasar haka tsohon firaminista ne a Faransa. Ina kallon Ahijo a matsayin mutumin da ya fuskanci makoma irin ta wasu shugabannin ƙasa ta Faransa, mar Napoleon na ɗaya da ya rasu a wani tsibiri mallakar ƙasar Burtaniya da ke kusan Afirka ta kudu. Maido da gawar Ahijo gida batu ne da ya shafi 'yan ƙasar Kamaru. A ƙasar Kamaru shekaru sun shuɗe. Matsin da wasu magoya bayan Ahijo suka shayi ne tare da tuna lokacin da ƙasar ke cikin ƙarfinta a fagen tattalin arziki. ya sa magabatan ƙasar dawo da sunansa a cikin wasu muhimman abubuwa kamar sanya sunansa akan tituna da kuma wasu manyan gine-gine na ƙasar. Hatta tsafin masu adawa da tsohon shugaban a lokacin mulkinsa waɗanda ya kama su ya a gidajen yari na yin kira da a maido gawarsa zuwa Kamaru. Wasu na kirarin cewa Ahijo nasu ne kuma 'yan ƙasa kowanne nashi ne. Delphine Changa tsohuwar ministar gwamnatin Ahijo ce Ahijo babban ɗan kishin ƙasa ne, mutum ne mai cike da burin ganin ci gaban wannan ƙasa. Ba za a iya misalta yadda yake son ganin Kamaru ta ɗaukaka ba, ba abin da yake so da ya fi ƙasar Kamaru, kai sai in ce rayuwarsa baki ɗaya ta Kamaru ce. Philip Gayar kai ne ka rubuta tarihin Ahijo da wasu littattafai akan ƙasar Kamaru, kuma ka san tsohon shugaban sosai. Il ahijo ne ya kafa tare da tsara hukumar kasar kamar baki daya tare da samun nasarar haɗe kan ɓangarori biyu na ƙasar ɓangaren ingilishi da na faransanci mutum ne da ya gina ƙasar kamaru ta yadda ya dace To da wannan shaida muke kammala tarihin Amadu Ahijo na ƙasar Kamaru, wanda bayan shekaru 25 na mulki ya yi murabus don ƙashin kansa. tare da miƙa mulkin a hannun yarimansa mai jiran gado yanzu kan amaldin ilahirin ma'aikatan sashen hausa na rfi abdulkarim ibrahim shikal ke cewa da ku a huta lafiya